Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma a bi mu kai tsaye a shafin mu ta Facebook Live da ke kan shafin mu na yanar gizo ko kuma a bi mu kai tsaye a voa hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. To a yau talata 25 ga watan Oktobar shekarar 2016 za mu yi magana ne game da matsalar cunkoso a jami'o'in Najeriya da rashin kyakkyawan yanayi na karatu inda masu sauraro kansu suka tofa albarkacin bakinsu kaɗan daga ciki kamar haka. Yau fa kun sa dogon haske kun hango matsalar da ta addabi ɗalibai a jami'o'in mu kama daga wurin ɗaukar ɗalibai da wuraren kwanansu da wuraren ɗaukar darussa wanda wannan wani babban ƙalubale ne ga ci gaban ilimi a Najeriya. Za mu tattauna kai tsaye ta waya tare da Isiyaku Alhassan ƙauren mata, malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna a nigeria. Da kuma Farfesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas da ke nan jihar Missouri a Amurka nan. Sannan kuma tsohon shugaban kwalejin kimiyya da fasaha a jihar Kano, wato Kano State Polytechnic. Duk za mu yi magana da su akan wannan batu na cunkoso a jami'o'in Najeriya. Yanzu sai ku biyo ni ku ji wasu amsoshin game da tambayar da muka muku a shafin mu na Facebook da Twitter. Inda muka tambaye ku cewa shin wani irin cunkoso ake fama da shi na karatu a jami'o'in Najeriya kuma ga yadda kuka ba da ansa daga ciki. Sakon farko daga Sade Sa'idu Daura. ya ce yau da gobe yau fa kun sa dogon haske kun hango matsalar da ta addabi ɗalibai a jami'o'inmu kama daga wurin ɗaukar ɗalibai da wuraren kwanansu da wuraren ɗaukar darussa wanda wannan wani babban ƙalubale ne ga ci gaban ilimi a najeriya da fatan masu ruwa da tsaki a kan abin za su duba don gyarawa. Sai Muhammad Baba Idris ya ce cunkoson ɗalibai a ajujuwa daman tsohon batu ne a Najeriya. Sai na baya-bayan nan kuma shine cunkoson neman gurbin shiga karatun. Hakan kuma na da alaƙa ne da rashin tsarin hukumomi. sai dai fa al'umma su ma sun ma ganewa da mahimmancin karatun zamani ƙila shi yasa suke rige-rigen zuwa makarantun sai kuma haladu muhammad musa bajoga ce yau da gobe ai babbar matsalar yanzu gaba ɗaya ta koma kan ɗawainiyar samun admission domin yanzu samun admission a jami'a kun san ya fi karatun wahala domin a yanzu yadda matasa ke son karatu ko ƙasa za su zauna su yi karatu matuƙar za su sami gurbin yin karatun sai muhammad sile garin rijiya ya ce tabbas ana fuskantar cunkoson ɗalibai masu neman guraben karatu a jami'o'i wanda hakan ya samo asali ne daga rashin inganta sauran makarantun gaba da sakandare da ake da su a ganina idan aka inganta kwalejojin da ake da su da kuma makarantun share fagen shiga jami'a wato caps to tabbas za a samu saukin cunkoson da ake samu a jami'o'i sai ahmad modib ya ce a gaskiya matsalar cunkoso a jami'o'i a najeriya abin sai gaba-gaba yake yi muddin gwamnati bata ɗau mataki ba to lallai zai rauni raunana harkar ilimi duba da yadda dakunan kwana da azuzuwan ɗalibai suke cika makil kuma babu isasshen gyara. Sha'aibu Zidane ya ce Assalamu alaikum yau da gobe hakika ana fama da cunkoso a wuraren daukar karatu da dama a makarantun kasar mu Najeriya sakamakon rashin isassun azuzuwan daukan karatun don haka wannan babban kalubale ne ga gwamnatin kasar mu babba wajen ganin ta magance wannan matsala ya Allah ka taimaki kasar mu Najeriya da al'ummar da ke cikin ta baki daya. Sa'idu Sabo yau ya ce yau da gobe dama abin da yake dama harkar ilimin kenan a ƙasa ta Najeriya musamman a jami'o'i shi yasa idan ka nemi admission komin kyawun takardanka idan baka da mai wuce maka gaba sai ka ga ka rasa samun shiga jami'a a sanadiyar yawa da aka yi. Amiru Lawal Balarabe Giwai ce yau da gobe har yanzu idan kuna ji ana cunkus ɗakin tsimma to fa ne kaɗai sunan da zan iya kiran wasu azuzuwan na jami'oyin ƙasar nan ta Najeriya. Gani yadda za ka samu ɗalibai sama da ɗari uku a aji guda da sunan ɗaukan darasi. to ko dai darasin girka shayi da burodi ne ya dace a ce ɗalibai kaɗan ne balantana digiri a jami'a da wannan nike kiran ministan ilimin ƙasar nan da ya dage wajen samar da wadatattun azuzuwan ɗaukan darasi a jami'o'in najeriya don samun kyakkyawan yanayin karatu ga ɗalibai sai akilu rabe ishiyawa zangon daura ya ce assalamu alaikum yau da gobe Duka waɗannan matsaloli da kuka lissafo suna addabar makarantunmu na Najeriya kwarai da gaske tun daga matakin firamare har zuwa na jami'o'i. Da fatan wannan gwamnati mai adalci wato gwamnatin APC za ta gaggauta gyara waɗannan matsaloli da suka daɗe suna cewa al'ummar ƙasar tuwa ƙwarya. Munir Abubakar Aisami ya ce salam VOA wannan maganar ta fi karfin tunanin wanda yake gefen hanya wallahi ina mamaki idan na shiga hall kaga ana karatu a bakin taga da bishiya ai wannan abin sai kai da kake ciki amina ibrahim yan maiduguri ta ce yau da gobe abin fa sai wanda ya gani dan wallahi jama'a da dama ba su samun damar tafiya jami'a saboda yawan mutane a ko'ina gaskiya a bana ana fuskantar yawan mutane a kowane jami'a a duk najeriya ni dai kira na ga mahukunta shine su ci gaba da inganta makarantu domin samun ilimi mai amfani comrade jibril almustapha gusau ya ce yau da gobe a zahirin gaskiya yanayin cunkoson da ake samu a jami'o'in najeriya al'amarin yayi yawa sosai saboda wannan cunkoso ne ɗalibai da dama ke kokawa da rashin samun gurbin karatu wato admission a fannin azuzuwan ɗaukar karatu ma haka abin yake a inda zaka ga saboda cunkoso so ɗaliban jami'a suna zama a ƙasa domin ɗaukar darasi. Ibrahim Abubakar ce ina ga wannan matsalar kamar tana arewa maso gabas ne aka fi fama da shi domin irin makarantunmu ko admission ba a fitar ba. Gaskiya ana fama kam domin duk ran da ake lectures ba wuta to ba ƙaramin zafi ake sha ba ga kuma samun admission yayi wuya. Sai idan muka duba shafinmu na Twitter at na kofa ya ce matsaloli da ke faruwa game da jami'o'i a najeriya ba wata abu ba ce illa cin hanci da rashawa da suka yi katutu a jami'o'in At Ahmad Bajoga ya ce a gaskiya yau da gobe wannan matsala ce babba da ta addabi ɗalibai da fatan wannan tattaunawa za ta kawo ƙarshen matsalar. At Mahmud Kaura One ya ce karancin wuraren bacci ta fi ciwo ɗalibai tuwo a ƙwarya fiye da cunkoso a wuraren karatu da fatan za a magance waɗannan matsaloli. At Waizaran da ya ce ba wani abu bane yake jawo hakan illa karancin jami'o'i a Najeriya domin masu neman shiga jami'a sun fi jami'an yawa. at s mai lange-lange ce wajen ɗaukar ɗalibai saboda cinkoso sai an zubar da wasu haka ma a cikin aji zaka ga saboda cinkoso wasu har a kan tagogi suke zama at tukur garba isa ya ce hakika yau da gobe cinkoso ya zama ruwan dare a jami'o'in najeriya ta ko'ina masu alhaki akan haka su ne shugabanni at aisha yarima wan ta ce yau da gobe cinkoson ajujuwa ya fi a kan cunkoson ɗaukar ɗalibai domin yanzu aka duba akasari ma wasu ɗaliban ba su samun wurin zama. Sai daga ƙarshe Adgazali ADC ya ce matsalar ta kai fagen ɗalibi ba zai fahimci abin da malami ke koyarwa ba saboda rashin wurin zama. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. tushen al'umma duka shugaba daga can ne ke bullowa kun ga likita mai lura da masu cuta ai eh, ba sai hecin cunkus ɗakin ma eh baki ja wanda wani mai sako ya cewa <laughs> eh. to to ah, maryam kuma haka ko kai a jami'a a ah, gaskiya kam ni akwai wani ma aji da na dauka mm. daga ni sai malabar a ina Ah, a Dubai oh, lokacin na fara oh, eh ba Najeriya ba. Ah. To mu kan akwai kwalejin da na ina gaya miki bai kamata mu wuce mu arba'in a ajin ba amma mm. ina tabbatar miki mun wuce tamanin. subhanallahi eh, to na ma mutum zai dauki karatu wallahi kamar yadda wannan mai sakon yace ta windo ma ana lekowa a dau darasi to ina ga sai da dan muka zo dan gamawa ne da yake na samu canjin wata kila mm. shi yasa na dan samu sauki kadan to to bari mu je kin san muna tare da bakin mu kai tsaye masu sauraro kar ku manta kamar yadda nace muku zamu tattauna da malam Isiyaka Alhassan Kauran Mata na kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna wadda aka fi sani da Kaduna Polytechnic da kuma farfesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas da ke nan jihar Missouri a nan Amurka kuma tsohon shugaban kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kano wato Kano State Polytechnic a lokacin gwamnan Kano rabi Musa Kwankwaso. Salamu alaikum malamai. salam alaikum. Barka da malam Barka da ka bara. Yawwa. Profesa barka da warhaka. Barka ka dai. Mm. Barka da rana. Yawwa barka ka dai. Ya ayyuka. Alhamdulillah kuma takwara Najeriya barka da yamma. Yawa. To muna magana akan cunkoso a jami'o'in Najeriya bari mu fara da Isiyaka Alhassan Muji. Ah, da farko Malam Isiyaka me zaka ce? To, ah, kabara shi wani al'amari na cunkoso dai wani abu ne wanda ya daɗe yana ciwo mutane tuwo a ƙwarya. Kuma ah, duk masu sharifi da masu kallon yadda al'amura suke tafiya a harkar ilimi sun gamsu da cewa matsalolin ba sa wuce na farko dai akwai matsala ta gwamnati ita kanta abin da ya kamata ta yi na kula da eh, jami'o'i ta wajen harkar tabbatarwa sun samu kudaden da ya kamata su samu don tafiyar da harkokinsu ba sa samu sannan su kansu eh, jami'o'in akwai matsala ta wajen alkinta abin da suke samu din akwai banna akwai ha'inci akwai rashin mai da hankali akan abin da ya kamata ba a fifita abin da ya cancanta a fifita sannan akwai matsala ta an mai da jami'o'i wurin neman kuɗi kaga ita jami'a ba wurin yin diploma ba ne akwai kwalojojin kimiyya da fasaha waɗanda aka yi domin samar da abin da ake kira middle level manpower wato matsakaitan ma'aikata nan ne ya kamata a yi abin da ya shafi diploma da hnd to sai zama jami'o'i domin neman kuɗi saboda sun ga mutane da yawa suna son yin diploma sai aka mai da jami'o'in wajen yin diploma da eh, programs mm-hmm. to wannan duk suka tattaru suka sa a cinkoso yawa ɗakunan kamar yadda aka faɗi ba sa isa ajujuwa ba sa isa da sauran abubuwa makamantan wannan mm. sannan manta akwai matsalar da ta shafi eh, rarrabewa da ake wajen aiki tsakanin mai hnd da wanda yake da digiri mm. saboda mutane suna kai wani mataki na aiki da aka sa musu ba ba za su kai ba sai suna da digiri mm. to hakan ta sa wanda ya tafi diploma a polytechnic misali mm. lankwaso ya dawo yana so ya zo ya kuma amfani da diploma nashi ya samu abin da suke kira direct entry mm. ya je ya digiri a jami'a to ganin cewa wasu jami'o'i ba su cika karbar diploma na polytechnic ba shi yasa sai ya zama an buɗe kofar kowa da ke son ya digiri in ma bai samu digirin ba ya fi son ya samu diploma a cikin jami'a domin da ya gama zai yana sare da zai samu direct entry so duk in ka tattara waɗannan abubuwa su ne suka taru suke haifar da cinkoso da rashin tsari da rashin bin doka da ake fama da shi a jami'o'in ƙasar nan mm. idan ka dubi masu eh, tafi da al'amura na jami'o'in a yanzu za a ga mafi yawa daga cikinsu sun mai da abin harkar kasuwanci ba sun damu da matakin ilimin da ake bayarwa ya zama gamsashe ba. So eh. ita kuma gwamnati na da nata matsala tun da ba ta ma damu ba. Kaga a wasu kasashe da suka ci gaba ana tsari. Hmm. Ƙasa ma takan tsara ta ga shin eh. a shekara kaza. Injiniyoyi nawa take so misali duk sai a samu guidance and counseling da zai tsara yara inda aka ga yaro ya su kai basira a mai da shi amma kaga mu namu tsarin kawai yaro ya nemi duk abin da ya ga dama ne in ya yi sa an bashi je ya tafama. E eh, to yanzu malam isa aka eh, bari mu je ga ban katse ka bari mu je ga farfesa mu ji farfesa Yusuf kaji magana da isa aka yi Shin yaya abin yake a irin kasashen nan saboda kasancewa kai kaga ya ce jami'o'in sun zama kamar wuraren neman kuɗi da makamantansu kuma kai ka taɓa rike wata kwalejin kimiyya ma da fasaha. Shin yaya abin yake ne musamman in ka haɗa da yanayin nan da kai yanzu kake koyarwa a irin jami'o'in nan haka abin yake? To gaskiya akwai bambanci wanda kuma bambancin ba karami ba kamar yadda takwara na yi faɗi waɗannan ah, rikice-rikice da suke a ah, ƙasar Najeriya da kuma sauran kasashen mu na afirka gaskiya ba sai na koma baya ba idan zan yi amfani da wato fahimta ta da kamar lokacin da na rike ita babbar makarantar fasaha ta jihar kano kano state polytechnic wannan ba shakka abin da dan uwa ya faɗa gaskiya ne to amma akwai kafin da shiga zancen harkokin yadda karatu yake a nan ko makarantun gaba da sakandare suke a nan akwai wasu abubuwa da zan ce gaskiya ba ba ma tunanin yin su kuma ba don komai ba saboda yadda wato shi yanayin ilimin kasar najeriya yake idan ka kalli shi kansa ilimin ƙasar najeriya a halin yanzu za ka ga cewa a ina yake wani iri ne ka nan kasar kowa ya san yadda yadda ilimin kasar nan yake in ka za ka fara daga ah, kindagatin har zuwa university to mm. amma mu in ka je kasashen in ka je kasar Najeriya za ka ga cewa wasu guraren suna amfani da e, e, harkar ilimi ta irin ta kasar Ingila mm. British system akwai kuma kamar irinmu da muka zo muka yi karatu muka koma Najeriya muka yi aiki mm. mun fi fahimtar ko kuma mun fi ganewa ko mun fi wayo a nan ga harkar ilimin ƙasar Amurka to kaga wannan haɗaka da ake yi tana ɗaya daga cikin abin da yakan jawo raunin ilimin saboda ita gwamnati ta hakikanin yanzu in kaje zaka ga cewa menene menene titin ina titin da aka dosa ka gane mm. gabas aka tafi ku da mm. aka yi kuka yamma a arewa babu wannan alkibalar a takaice eh, to wannan yana mm. ɗaya daga cikin mummunar illar da ilimi ke fama da shi a ƙasar najeriya sannan na biyu wato rashin tunanin yadda za a rage wannan cunkoso kamar yadda takwarana ya faɗa ko dan wana ya faɗa mm. misali kaga lokacin da ina eh, kano state polytechnic mm. na kawo karatun sama da ake faɗa mm, karatun saman nan ya taimaka wa ɗalibai da yawa da waɗanda suka gama karatu da waɗanda suka ci gaba da kuma waɗanda za su eh, sake shi ya ake yin shi yawa kaga a nan in ka tuna shi karatun sama idan an fara shi daga watan august a nan karatun an fara daga watan august ana kare shi a watan mayu hmm. na sabuwar shekara hmm. to daga watan june ko yuni zuwa july hmm. zuwa watan augusta to a wannan lokutan wannan karatu shine akan yi shi da mukan kira summer school ka gane mm. kuma wannan azuzuwan zaka gansu ba sa wuce sati hudu ko kuma tsanani sati shida mm. na wannan karatun da za a yi na kowane subject da za a karanta to wannan yana sa ɗalibi ya saurin gama karatunsa ko kuma za ka ga ya saukar da karatunsa da kamar wata shida ko kuma wani ma shekara guda. To idan mm. za mu fara kawo irin waɗannan canje-canje, to a gaskiya za su taimaka wa ɗalibai. Mm. to mu dawo nan ƙasar amurka wanda kamar yadda kai mun tambaya mm. kaga in ka duba anan mu azuzuwan mu daga kamar yadda ya bayani daga elementary school har zuwa secondary ba a yadda su kai wani matsayi wanda ike za a ce na da Allah wadare wajen yawan ɗalibai za ka ga cewa aji shiga daga elementary za ka ba za ka wuce yara a talatin ba misali aji mm. tsanani kenan zuwa har secondary school so idan ka je irin kana waɗannan makarantun gaba da secondary school da muke kira community colleges kamar inda na koyar a kansas city kansas community college mm. kowane aji ba zai wuce ɗalibai ashirin ba mm. tsanani kenan kuma ba zai kai ƙasa ga ɗalibai misalin takwas zuwa goma ba mm. idan wannan ajin ɗalibai ba su kai takwas ko goma ba za ka gani za a soke wannan ajin mm. saboda haka akwai karancin ɗalibai da ya kamata a samu a wannan ajin kafin wannan ajin a koyar da shi mm. sannan kuma akwai eh, abin nan tsananin da za a ce idan sun wuce kaza ba za a yadda wannan ajin a da shi ba ko kuma a sai a sake samun wani ajin a samu wani malami da zai koyar da irin wannan mm. saboda za ka samu azuzuwa uku ko hudu kuma irin waɗannan ah, colleges ko kwalejoji wanda za ka ga cewa idan ana koyar da lissafi na kamar introduction to uh, uh, mathematics misali ko kuma uh, algebra mm, za ka samu malamai mm. uku ko hudu suna mm. koyar da irin wannan ajin za ga akwai da safe kashi uku ko hudu akwai da rana kashi uku ko hudu akwai da yamma kashi uku ko hudu ka gani idan aka yi irin waɗannan al'amura a ƙasar hausa ko a ƙasar najeriya misali to za a fara samun wannan sauki eh. to haka kuma idan ka tafi yunivastocin kasar nan su ma suna da yawan adadin da kafin aji ya zama aji na ɗalibai da za a fara karatu na san za ka samu wasu azuzuwan kamar yanzu na san iyali na inda take karatu a wata university akwai ajin da yake masu uku ne a wannan ajin akwai ajin da suke su goma sha biyar ne a wannan ajin misali to ka gane to amma ba za a yarda a sami irin wannan cunkoso da ake faɗa ba ga ɗalibi yana na farko ba a ce babu gudun zama hmm. ko kuma a'a babu mawuta wuta hmm. da za a kunna saboda haka kowa yana cikin zafi hmm. sannan a ce har ila yau babu a yake da suna ɗalibai suna laikawa ta taga suna ɗaukan karatu in da an yi haka a ƙasar nan yanzu babu wannan to idan har abin da yake faruwa shine za ka ga shi din na kowace makaranta kuma na kowace department ko faculty mm. za ka ga ya shirya ya san adadin ɗaliban da za su zo an san adadin ɗaliban da za su yi karatu a wannan kwas da wancan kwas saboda haka ba za su bari har ma a huce a adadin da ya kamata a yi ba saboda wannan an karya doka wannan zai jawo masa tashin hankali da sauransu ba zan manta ba lokacin da ina karatu ina koyarwa a Kansas City Kansas Community College mm. a one karatu na sama da na koyar ɗaliban ba su kai adadin eh, ɗalibai takwas ba sai da din ina ya zai same ni ce dakta ina ce na ce ɗaliban nan naka ga adadin da ake nema karanci to ba su samu ba hmm. yanzu kana da ɗalibai guda bakwai maimakon takwas eh maimakon takwas hmm. idan ka amince ka je ka koyar da wannan aji amma a matsayin biyan ka da za mu baka kashi saba'in da biyar na albashinka na wannan aji. ta san cewa doka ce in yaran nan ba su kai takwas ba kana ana da iya rufe ajin nan ba lallai ba ne saboda haka da na amince na yarda haka na koyar da wannan ɗaliban Allah da ikonsa a cikin kwana biyu uku sai aka samu ɗalibai biyu zuwa uku suka zo sai suka cika wannan aji har aka sami yara ma goma zuwa sha ɗaya ka'idar eh to kaga wannan ana tattaunawa tsakanin malami da shugaban ibin wannan eh to bari mu koma wurin ah, malam isiyaka farfesa ah, ah, malam isiyaka ka ji abin da farfesa yake magana akai shin a irin wannan jami'o'in namu kana ga irin wannan tsare-tsaren zai yi in zai yi ta ina za a ba bullo ya yi to ai maganar tamu guda ɗaya ce ka bara in ka lura dama maganar da nima na yi maganar tsari ne mm. kuma tsakanin ga Allah su kasashen su sun ci gaba mm. an yi nisa kuma tsarin nan ba yau aka fara ce ba ba jiya ba mm. don haka ba za mu ce ba zai yiwu a ƙasarmu ba amma za a yi aiki ba ɗan kaɗan ba da farko dai dole ne gwamnati ta yi abin da ya dace tukunna wajen ba universities kuɗaɗen da ya cancanta a basu sannan da university management da gwamnati da masu tsara ilimi dole ne sai an zauna an yi tsari muhimmi yanzu kaga kamar yadda shi dokta yake maganan yawan ɗalibai a aji mm. ba da kafa suke yi ba mm. sai gwamnati ta tsara cewa a najeriya ana bukatar a shekarar da goma sha shida ana bukatar a samu likitoci hmm. guda kaza duk abin da za a yi kuma za a yi ƙoƙari ne a samu iyakar wannan adadin ko da sun kara bai wuce ɗan abin da bai taka kara karya ba hmm. to karka manta mu fa tsarin mu kawai wanda ke yaga yana so karanta medicine ne applying in ya samu ya karanta in bai samu ba a bashi famasi ko wani abu babu tsari kwata-kwata a harkar ilimi a ƙasar nan don haka wani babban al'amari ne wanda duk wanda suke da ruwa da tsaki a harkar ilimi sai an taru an zauna an yi tsari sahihi kafin mu kai ga wancan matsayi da dokta ya tsara. Mm, mm. To bari mu sake kallar ɗaya ɓangaren. A bayan maganan cunkoso bayan maganan koyarwa da makamantan irin wa'annan wurin tururuwar shiga jami'ar kanta. Shin za ka ga an ce jami'a za ta ɗauki kila mutane dubu ɗaya misali. Amma sai ka ga an sai da mm. fama-famai kila sun kai dubu biyar ko goma. duk irin wannan me ke kawo wannan a yadda kake kallo a matsayinka na malamin ɗaya daga cikin kwalejojin kimiyya da fasaha yana ɗaya daga cikin abin da na gaya maka cewa masu tafiyar da al'amuran jami'o'i da kwalejojin kimiyya da fasaha a ƙasar nan sun mai da abin harkar neman kuɗi don haka ne za ga an waye gari makaranta ta san cewa ba za ta iya ɗaukan ɗalibi fiye da dubu ɗaya ba amma ta dunga sai da fom har dubu goma ta karɓi kuɗaɗen ɗalibai ba gaira ba dalili wannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake sa ta samu matsala wajen ɗaukan ɗaliban. shi ne ke sa ga iyaye sun damu wanda suke da mukamai na gwamnati 'yan siyasa kowa ya zo ya ce ga nashi yaron a ɗaukan mashi da haka da haka sai ka ga maimakon dubu ɗayan da za a iya kula da su ana da ajujuwansu ana da ɗakunan kwanansu ana da komai da komai nasu sai ka ga an tilasta wa makaranta ta ɗauki dubu ɗaya da ɗari biyar ko ma dubu biyu tun daga farko ne tsarin rashin gaskiya da yake sa a saida fom fiye da adadin abin da za a iya ɗauka. Hmm. Kaga idan akwai tsari, makarantar duk da ta san ba za ta iya ɗaukan fiye da dubu ɗaya ba, to ta wuce gona da iri shine ta sai da fam dubu ɗaya da ɗari biyu. To amma ta sai da dubu goma. Hmm. Kaga tun daga nan an shirya rashin gaskiya wanda shine zai haifar da wancan tururuwa da ture-ture da ake yi. Eh to kafin mu je ga farfesa ga. To ta yaya da kuma yadda muka mai da al'amarin eh, aiki ya zama takarda eh. in dai ka fito da takarda ko ka san abin da kake yi ko baka san abin da kake yi ba. Shikenan. Shikenan. Eh to ga Maryam tana son ta mata tambaya. To ta yaya hakan eh, zai shafi tsarin karatu? Abin da kamar yadda aka yi magana baya idan ɗakin da ya kamata ɗalibi arba'in ya zauna ya karatu aka turo ɗalibi tamanin kin ga babu maganar ɗalibi ya zauna cikin kwanciyar hankali ya saurari malami ya fahimci malamin hmm. sannan shi kan shi malamin da zai koyar idan an tura mashi adadin da ya dace yadda zai tsaya ya koyar da su ya a samu interaction tsakanin malami da ɗalibi hmm. ya yi tambaya ka ba shi amsa idan aka hmm. cika maka aji da ɗalibai wannan ba zai yi ba in kika shiga wasu daga cikin jami'o'in mu za ki ga ɗalibi sama da ɗari uku wani na makala a windo kin ga maganan wani ɗalibi ya tambaya ma ka bashi amsa bata ma taso ba eh. sai ki ga malami ya shigo ya surutun shi na awa ɗaya mhm. ya fita abin shi ko ka gane ko baka gane ba mm. ka ci shafa eh. farfesa barin dawo gare ka to eh wannan maganganun da shi ah, malam ka yayi duka a nan misali in aka ce an samu irin wannan matsalar a ganin ka menene zai faru yo ai ah, tashin hankali ba karami ba amma da farko wadda babu ma wanda zai yi wannan gangancin a nan kasar saboda kasan cewa za ka rasa aikinka in ma kai wasa za ta kila za ka kare a kurkuku mm. saboda ka karya doka mm. to amma burin sa tambayar da kai mm. kai wa kai masa da kuma maryam ta yi shine na duk wannan bayanai yadda abin ke shafan ilimin ba yadda yake shafan ilimi ne a gani na abu ɗaya ne ka san misalin kamar kai ne yanzu a ce baka da lafiya Wajen maryam ba ta da lafiya ta je mm. asibiti mm. likita ya duba ta mm. ya ce eh, ko ya duba ka ya ce a ah, ajila dan ai kana da kyansa kyansan nan kuma in ba a yanke ta ba za ta wato warwatsu a jikinka to a gaskiya abin da ilimin najeriya yake nema kenan yanzu a halin yanzu a ilimin najeriya yana da kyansa cutar daji kamar yadda akwai iban a ilimi ya muna cewa educational surgery to ni a gani na a fahimta ta abin da yake nema kenan ya wuce garin bawul tiyata yake so kenan yawa tiyata yake so wannan kyansa dole a cire ta saboda dan bayanan da duk wannan dan waye faɗa yanzu ai ya wuce zancen sayan form ya wuce zancen administration kaza ai gaba ɗaya system ɗin da yake neman wannan aikin tiyata. Hmm. To ka gane me nake nufi a nan in aka duba kamar yadda na fara gaya maka cewa na farko shi kansa ilimin tukuna sai an san a ciki na ce alƙiblarsa ku da dosa gabas ko ku yamma ko arewa ɗaya kenan mm. na biyu gaskiya muna da malamai bara gurbi mm. wanda suke ba su dace ba ma a ce suna koyarwa a wasu makarantunmu mm. irin waɗannan malaman dole ne a kama su a sallame su aito ina ga farfesa dole saboda lokaci mm. a ah, dama muna nan muna binciken ɗaya daga cikin kusoshi a gwamnati wanda suka shafi harkar ilimi wanda kuma muna sa ran mu sake haɗa ku in Allah ya kai mu mako mai zuwa mm. mun samu yadda muke so saboda mu ji ta bangaren gwamnati mai suke yi mm. saboda lokaci muna godiya sosai malam sai aka kai ma mun gode mun gode to na gode gabara okay malam sai aka sauka lafiya hajiya maryama hajiya alhaji ladan mun gode to ma mun gode ta saka alkhairi to haka yake Maryam sai ce nan za mu eh, kyale Eh haka ne. To masu saurare kuna iya tuntubar mu a koyaushe ta shafuka mu na Facebook da Twitter ko kai tsaye a voahausa.com. To muna godiya shirin a nan ya kammala sai kuma yan Allah ya kai mu gobe za mu sake juyowa a madadin Daniel Brown wanda ya jagoranci shirin sai kuma Ibrahim Jarmai wanda ya haɗa mu da kuta Facebook Live sai injiniyan mu Neo Sidrak a madadin. Maryam Bashir Bagaji. Sai kuma Usman Ahmad Kabara ke cewa mu zama lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba, 'yan wasan kwallo ba ta manta ba.